Wani sabon bincike ya nuna cewa watakila yawan masu fama da talauci a duniya ya zarce yadda ake kiyasi da kimanin silisi guda wato kashi ɗaya cikin uku. An wato ana bayyana talauci a zaman mutumin da ke rayuwa kan kuɗi ƙasa da kimanin naira ɗari biyu a rana bisa alƙaluman bankin duniya. Ana amfani da waɗannan alƙaluma na bankin duniya sosai a zaman ginshikin bullo da dabaru na yaƙi da talauci a duniya. To amma masu sukan lamiri sun ce ƙayyade mai fama da talauci a zaman wanda ke rayuwa kan ƙasa da naira 200 a rana ba daidai ba ne domin ko hakan bai yi la'akari da dukkan buƙatun bil'adama na yau da kullum ba. Masu bincike a jami'ar Bristol ne suka duba irin yadda wannan abu ya shafi mazauna tsibirin Vanuatu a tafkon Pacific.